This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon niya da murya arewa kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama tashar a duk lokacin da suka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu ware Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Lahadi 12 ga watan Afrilu da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da kuma Jummai Ali da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shiri. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labaran. Akalla mutane bakwai aka kashe jiya a Asabar a Najeriya a yayin da mutane suka fito domin yin zaben gwamnoni da wakilan majalisar jihohi. wasu 'yan bindiga a kasar pakistan kuma sun kashe akalla mutane ashirin da raunana mutane uku sannan shugaban amurka da na kasar cuba raul castro sun yi ganawar farko tun fiye shekaru 50 da suka shige to da kanun labaran kenan yanzu haka dai ana dakon sakamakon zaben da aka yi jiya a najeriya amma kafin mu kai kawo muku sakamakon waɗannan zabuka za mu je da suka gudana a faɗin tarayyar najeriya kuma za mu fara ne da jihar kebbi abin da ya faru a suru shine kun samu labarin mutum hudu sun rasa rayukansu to ladan haka ma a jihar plateau an kashe wani dan taliki duk da yake mutane ba su fito zaben ba sosai a ma ba soja ba ne ma ya arewa muna kira da mutane da ba da haɗin kai da zai su tashi cewa su tashi hankali ba da jefe-jefe da to a jihar Niger kuma jami'in hukumar zaɓe ne a kama da sace katin zaɓe zan ce gaskiya abin takaici ne a samu jami'in zaɓe a cikin wannan hali da muke a ƙasar nan ya yi wannan to waɗannan rahotanni za ku ji da ma wasunsu amma fa sai kun je da duniyar ta waye gari assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karanta jummai ali Akalla mutane bakwai aka kashe jiya Asabar a Najeriya a yayin da mutane suka fito domin yin zaben gwamnoni da wakilan majalisan jihohi. Masu lura da zaɓe sun ba da rahoton cewa mutane bakwai aka kashe a jihar Rivers aka kuma cinna wa ofishin hukumar zaɓe a Buguma wuta. Shaidun gani da ido sun faɗawa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa harbar harben da aka yi a titunan birane da dama na jihar Rivers ya tilasta wa mutane zama a gidajensu. kuma an fara zaɓe a makare a saboda zanga-zangar da aka yi da sanyin safe jiya asabar a fatakwal babban birnin ƙasar ya jinkirta rarraba kayayyakin zaɓe haka kuma an ba da rahoton cewa an yi tarzoma a jihohin lagos da delta da ebonyi da kuma akwa ibom a wasu jihohin mutane ba su fito sosai ba idan aka kwatanta da yawan mutanen da suka fito a lokacin da aka yi zaben shugaban ƙasa da na wakilan majalisar wakilai da ta dattijai makonni biyu da suka shige jiya asabar wasu 'yan bindiga suka kutsa sansanin leburori a kudu maso yammacin kasar pakistan suka kashe akalla mutane ashirin da raunana mutane uku hukumomi sun ce an kai harin da na wato an kai harin na kafin ketowar alfijir ne a gundumar turban na lardin baluchistan da ke lungu waɗanda harin ya ritsa da su suna aikin gina gada ne ana tsammanin cewa an yakin sa kan kabilar baluch ne suka kai haram domin an yi shekara da shekaru suna yin tawaye kada ran kada han bisa ikirarin cewa suna fafata ne domin samun 'yancin mallakar ma'adinai da ke lardinsu sa'annan kuma a baya-bayan nan suka kara ƙaimin hare-hare a kan mutanen wasu ƙabilu da wasu yankunan pakistan da aka ɗauka domin ayyukan raya lardin baluchistan Shugaba Barack Obama na Amurka jiya Asabar ya zantawa tarihi da takuran aikinsa na kasar Cuba Raul Castro yana mai faɗin cewa yana son ya canja abubuwan da suka faru a zamanin zaman doya da manja. Yana son Amurka ta rika tuntuɓar kasar Cuba da ta daɗe a zama saniyar ware. Ganawar da aka a gefen taron kolin da ake yi a kasar Panama da aka yi zaton a kwata ita ce ganawar farko a hukunce tsakanin shugabannin kasashen biyu cikin fiye da shekaru hamsin hoton bidiyon da aka nuna ta gidajen talabijin kafin ganawar ya nuna shugaba obama da mr castro a wani karamin ɗakin taro suna zaune kafaɗa da kafaɗa kewaye da ma'aikata da kuma tafinta yayin da yake zanta da 'yan jarida daga bisani a jiya asabar shugaba obama ya ce tattauna da ya da mr raul za ta zama mafarin sauya abubuwa a yayin da amurka da kasar cuba suke kokarin mai da hulɗar jakadanci haka kuma ya ce yawancin amerikawa sun gwammace amurka ta riƙa mu'amala da kasar cuba kuma wannan yunkuru da ake yi ya samu goyon bayan suma 'yan kasar cuba ɗin da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙasar Bangladesh ta rataye wani shugaban masu hamayya mai suna Muhammad Kamaruzam a saboda laifuffukan yaƙi da ya aikata a lokacin da ƙasar ta yaƙin samun 'yanci daga ƙasar Pakistan a 1971. Wani babban jami'in gidan fursuna mai suna Foman Ali ya faɗa wa 'yan jarida jiya Asabar a haraba babban gidan yaron birnin daka cewa da misalin karfe goma da rabi na dare agogon can aka rataye mutumin. a shekara ta 2013 wata kotu ta samu Zan da laifin cewa ya taka muhimmiyar rawa wajen kafa wasu ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai da suka kashe dubban mutane a lokacin yakin na 1971 babbar jam'iyyar musulmi ta kasar bangladesh jama'ar islami ta la'ani kisan kuma ta bukaci a yajin aikin gama gari gobe litinin idan allah ya kai mu domin nuna rashin amincewa matakin da gwamnati ta ɗauka. yanzu haka dai an girka sojojin lema a duk faɗin ƙasar domin daƙile duk wata alamar yin zanga-zanga a can ƙasar masar kuwa wata kotu ce ta yankewa muhammad badi shugaban haramtacciyar ƙungiyar muslim brotherhood da wasu mutane guda goma sha uku hukuncin kisa a saboda samun su da laifin tada tarzoma hukuncin da aka yanke jiya asabar ta kuma hada da yankewa muhammad sultan wani ɗan ƙasar ta masar hukuncin ɗaurin rai da rai wanda shi kuma aka same shi da laifin goyon bayan kungiyar muslim brotherhood ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta ji takaicin hukuncin da aka yanke wa muhammad sultan kuma ta damu akan lafiyarsa da tsare shi da ake yi a saboda haka ta buƙaci ƙasar masar da ta sako shi bisa dalilai na jin ƙai ana iya ɗaukaka ƙarar hukuncin kuma ana iya yin shekaru ana kan wannan batu. su dai waɗannan maza suna daga cikin dubban mutanen da gwamnatin ƙasar masar ɗin ta kama bayan da aka hambarar da gwamnatin muhammad morsi a shekara ta 2013 ƙasashen duniya da dama sun caccaki ƙasar masar a saboda sha'arar da take wa magoya bayan ƙungiyar muslim brotherhood labaran duniya kenan kuka saurara To Grace da yake mun jinjina duk wani shiri namu yau mun mayar da hankali ne ka cokan akan rahotannin zaɓe daga ina za mu faro takon. To ladan bari mu faro daga jihar Kebbi inda mutane guda hudu wato hudu suka rasa rayukansu duk da yake jama'a ba su fito zaɓe ba sosai. To ga dai wakilin Murtala Faruk Sanyana da ƙarin bayani cikin wannan rahoto. a cewar wasu shaidun gani da ido mutanen garin na bayan dutse da ke cikin karamar hukumar mulki ta suru musamman matasan su da ke rumfar zaben garin suka zargi wani mutum da yunkurin aron yuzon ƙuri'u suka kuma masa duka bayan da ya sha da kyar ne daga baya ya dawo tare da motar soji da nufin kama waɗanda suka doke shi ɗin yayin da su kuma jama'ar garin suka yi wa sojojin ruwan duwatsu abinda ya sa su kuma suka buɗe wuta kai tsaye suka bindige mutane hudu har lahira dan ladi Michel Bola shine kwamishinan 'yan sandan jihar ta Kebbi ya kuma tabbatar da aukuwar lamarin. A to abin da ya faru a suru shine mun samu labarin mutum hudu sun rasa rayukansu. Mutum hudun kuma a yanzu haka da muke magana ana kan ana kawo su a asibiti. A nan cikin birnin Kebbi ana tsaya 'yan sanda suna bincike. Kamar yaya lamarin ya faru har ya sanadiyar rasa rayukan mutane hudu. wannan sai abin da bincike ya faɗa. duk da haka dai a iya cewa zaben na gwamna ya gudana lami lafiya a sauran sassan jihar ta kebbi idan ka ɗebe karancin fitowar jama'a a zaben lamarin da bai yi wa 'yan takarar daɗi ba a atiku bagudu shine dan takarar gwamnan jihar a karkashin inuwar jam'iyyar apc amma lallai abin damuwa ne in dai mutane sun ba su fito ba don mu muyi kamfen kuma kiran da muka yi ga jama'a kowa kake so dai ka hito ka yi zaɓe don kuma yawan jama'a ɗin shi ma alheri ne don shi ake la'akari da shi so da yawa wajen taimakawa kowa al'umma aiki ko kuma kiyayewa da cewa ga yawan jama'an da ke wuri kaza a bangare ɗaya kuma jam'iyyar pdp cewa ta yi bata yi mamaki ba akan rashin fitowar jama'a a zaben kamar yadda wani jigo a jam'iyyar ta pdp a jihar abubakar garin malam ya yi bayani hakikanin gaskiya babu daɗi amma kuma wannan abu ba sabon abu ba ne zaben can da aka yi na farko kusan kowa ya fito saboda ana bukatar janar buhari kuma shine na farko bayan shekara hudu wannan na biyu mutane da dama ba su fito ba saboda suna ganin sun riga su ƙari zaɓen da suke bukata shine na janar buhari amma mai kokari mun shiga gidaje gidaje mun nemi mutane su fito don ajiyar wannan ƙuri'a haka wannan ba zai shafi jam'iyyar pdp ba a jihar kebbi a ba zai shafi a ba zai shafi ta ba tuni dai da aka soma tattara sakamakon zaɓe a matakin ƙananan hukumomi biyu bayan rurrufe rumfunan zaɓe a yammacin jiya hansin da shida hansin da bakwai hansin da takwas hansin da tara sanata atiku bagudu na jam'iyyar apc ne yake gwabzawa da janar bello sarkin yaƙi na jam'iyyar pdp mai mulkin jihar a takarar kujerar gwamna murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin Kebbi a nigeria. To Grace haka ma batun yake a jihar Filato domin a can ma wani taliki ne ya rasa ransa lokacin wannan zaben. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki da aka gudanar a jihar filato ya fuskanci rashin fitowar jama'a a rumfunan zaben don kada kuri'arsu. A mafi yawan rumfunan zaben da na zaga a cikin birnin Jos jama'a ba su fito sosai ba idan aka kwatanta da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya. Na tattauna da wasu don jin yadda zaben ya gudana. Sunana Fuenji Goar. to zabe kam gaskiya mun gode Allah kuma yana tafiya daidai sai dai kuna gan kamar namban bai kai na presidential ba duk wanda aka zaba nufin Allah ne Suna na Hamza Ibrahim Raba alhamdulillah kamar yadda muka yi na farko lafiya da mu gudanar da shi Allah da wannan ma lafiya ba a fito ba kamar yadda aka fito wancan karan dalilin abin da ya sa wasu sun dau wancan cewa saboda shugabancin ƙasa suna son canji ne sunana awwal awwal ahmad to a gaskiya fi sabilillahi jama'a da ba su fito ba kuma Allah ya sa shugabannin da za mu zaɓa Allah ya sa su mana aiki akan wannan wahala da muke na zaben su sunana Rose Oliver na yi zabe na komi ya je mun daidai na ji dadin zabe sosai eh. amma kin samu wani damuwa tun da kika zo na? Ah, ba damuwa Haka ma lamarin rashin fitowar jama'a yake a wasu ƙananan hukumomi a jihar Plateau. Tun farko dai sai da jami'in hukumar zaben da ke karamar hukumar Jas ta Arewa Gayus Hassan ya shaida mun cewa sun samu matsaloli kalilan da na'urar tantance kada kuri'a amma sun samu an gyaggyara su kuma suka ci gaba da aiki. Dole a zabe dole samu matsaloli kamar matsalolin kan amma technical mai dimu suna da duk eh, all our challenges. To sai dai bayan kammala zaben ne na sami labarin mutuwar wani saurayi a wata rumfar da ke yankin Alika Zaure a nan cikin birnin Jos. Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force da ke jihar Plateau Captain Ikedici Iweha ya mun bayani kan yadda lamarin ya auku. Ana zaton wayan sun zo sun kwace ballot box da kawo tashi hankali a gun ake zaɓe ma'aikatanmu kuma aka kira su su samu su kwantar da tashin hankalin a gare mu kwantar da hankalin mu matasa ke kawo tashin hankalin nan suka kuma fada akan jami'an tsaron nan da jaye-jaye da jefi-jefi Allah ya sa aka rasa mutum daya ba wai sojoji sun tashi su sun kashe wani bane a'a. Eh to amma za a iya ce bindigan sojojin harbi yaron kenan ko? a taikace ma ba soja ba ne ma ya arziki muna kira da mutane da ba da haɗin kai da zai su tashi su ce su tashi hankali ba da jefe-jefe da yankin kwatan eh, kayan aiki da yan zanen tsoro da a'a. To sai dai wani da ya nemi sa yi sunansa ya shaida min cewa tuni aka yi zana'idar yaron da ya rasu. Sun zo ne suna raba ma da mata dubu da ɗaya ɗari biyar biyar shi yaron. sai aka fara irin haya-haya din nan to irin yan iskan nan ne yana da irin madaran su da yake so bayarwa to garin ya ne garin ya sai ya fesa ma polis da yake aiki a nan wannan mazaɓa din ya fesa mishi abin madaran su din a ido polisin kuma da ya yi wuri-wuri ya ɗan shishare da shi haka dai sai yaron yana gudu shi sai ya auna shi ya harbe shi to magana da nake gaya miki yanzu haka ma na bari ma hana ga kai shi zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. a jihar Niger ko ba mutuwa aka yi ba malamin zaɓe ne aka kame domin yin kuruce bera da katunan zaɓe ga dai mustapha nasir batsari da ƙarin bayani kamar sauran jihohin najeriya dai jihar niger an gudanar da zaben gwamna da na 'yan majalisar jihar ko da yake dai jama'a ba su fito kamar yadda suka fito a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya ba zaben ya tafi kamar yadda ake bukata amma a ƙaramar hukumar Rijau 'yan sanda ne suka samu nasarar cafke wani jami'in hukumar zaɓe da ya yi kwanar kura da wasu ƙuri'un zaɓen. Alhaji Abubakar Sani Bello ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Niger ya ma nemi a hukunta wanda ya aikata wannan laifin. Shi mutumin da kama da Rijau eh, ya kamata a hukunta shi. Shi ma dai mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Musa Ibitu ya bayyana lamarin abin takaici. Zan ce gaskiya abin takaici ne ah, a samu jami'in zaɓe a cikin wannan hali da muke a ƙasar nan ya yi wannan. Tuni dai hukumar zaben ta tabbatar da aukuwar wannan lamari jami'in hudda da jama'a na hukumar zaben a jihar Niger Madaki Muhammad Wasi ya ce jami'in nasu yana hannu. Eh to a yanzu dai mu ya sanin mu yana hannun jami'an tsaro. A ƙaramar hukumar magama bayan kwantar da wata hatsaniya a mazaɓar Yangalu a garin Salka an yi mai gaba ɗaya ne wai haihuwa da hanji. domin kuwa daga an tantance mai zaɓe sai a miƙa mashi ƙuri'a ya je ya kaɗa. Jami'in hukumar zaɓen a wurin ya bayyana dalili. Sunana Ibrahim Mamba wannan mazaɓa ne na unguwar matasa Salka. Kasancewan wancan zaɓen farko akwai matsaloli da aka samu na shi kadrida din an yi zaɓe hashoyin karfe ɗaya na dare zuwa karfe biyu ma ana zaɓe to wannan dalilin party agents na duka party da mu malaman zaɓe mun zo na mun yi tunanin menene zai kawo ci gaba a wannan mazaɓan ba kuma tare da an kawo wani rudani ba a yanzu haka dai hukumar zaɓen jihar Niger ta dakatar da zaɓen wasu mazaɓun beri da kuma gulbin boka da ke ƙaramar hukumar mariga saboda rashin ganin shafuka har dubu biyu daga cikin littafin takardar zaben. Shi ma dai ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Umar Muhammad Nasko bayan ya nuna gamsuwa da yadda aikin zaben ke tafiya. Ya ce zai rungumi ƙaddara da duk yadda sakamakon zaben ya kasance. Whichever way it is, I believe we'll come together for the common interest of Niger State and we shall work together. Ya ce na yi imanin diyar da ta kasance za mu haɗa kai mu biya buƙatar mutanen jihar Niger domin samun ci gaba da kuma tabbatar da ɗorewar zaman lafiyar da ake buƙata. Tun a maraicen jiya Asabar ne dai aka rufe rumfunan zaben yayin da aka fara samun sakamakon zaben a matakan rumfunan zaɓe. A yau Lahadi ne dai ake sa ran samun sakamakon zaben a hukumance daga hukumar zaben. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Madalla mun gode Mustapha ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne da ke nan birnin Washington DC kuma nan agogo ya ce karfe 1 da minti shida. Grace daga nan kuma sai ina. Sai kuma jihar Adamawa daga inda wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoto cewa ana can ana kan tattara sakamakon zaɓe. kamar sauran wurare a jihohin taraba da adamawa kawo yanzu fa ana ci gaba ne da hada hancin sakamakon zaben da aka gudanar a jiya yayin da sakamakon wasu kananan hukumomi su mai isa cibiyar har hada sakamakon zabe na jiha 53 54 A jihar Taraba baya ma ga harin da wasu 'yan bangan siyasa suka kai a garin Takum. Hakanan kuma kamar yadda rahotanni ke nunawa akwai yankunan da aka sace akwatunan zaɓe ciki ko har da karamar hukumar ukaya da ke kudancin jihar taraban to koya zaɓe ya kaya a jihar taraban mr feben yame da ke zama jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zabe INEC a ya ce kawo yanzu suna hara da hancin sakamakon zaben ne wani ta yi sai a yau lahadi za a samu ƙarin bayani. Ya damuwa muna kan karɓar sakamakon zaɓe yanzu. na zo ukari kan na ukari to kamar a ukari da ta kuma an ce akwai wasu wuraren da ba a samu an yi zaɓe ba kamar da ina muna jira muna jira da zaɓe su zo da lokacin da za mu sani amma for now kan ba za mu sani ba idan wuraren da suka fada dan sade kuma na tura wani ofisa namu ya je wajen kuma ya je dawo ya ce ana kan zaɓe a wurin to ko yan takarar gwamna a jihar adamawa ke cewa game da sakamakon da aka fara samu da farko dai ga malam nuhu Ribar da dan takarar jam'iyyar pdp to alhamdulillah mun gode wa Allah an yi zabe ya yi kyau ba fitina mu yi namu sauran mu barwa ubangiji Allah abinda ya zaben mana Allah ya sa shine alheri na mutanen mu Allah ya zaben mana mutum dai wanda zai yi gaskiya da adalci a Adama. to me za ku faɗa in sakamako aka fita da shi a matsayin kawai mun yadda da hukuncin Allah ne za mu yadda da duk abin Allah ya daidai ne ba wani laifi shi ma dai dan takarar jam'iyyar PDM mai alamar toci Dr. Ahmad Modibo ya ce dai muddin ba ya musu magudi ba to fa zai amince da duk sakamakon da aka bayyana ban damu ba domin zaɓe in ka shiga zaɓe ka yi kamfen ka faɗa mutane hujjojinka na shiga zaɓe ka bayyana manufofinka sai ka bar ma jama'a zaɓe ka bar ma Allah قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الله ke bada mulki a lokacin da yake so a wanda yake so so <laughs> that is my philosophy in life uh, if abinda na faɗa mutanen adamawa sun yarda da shi su zaɓe ni in ko dan takarar wata jam'iyya ya fi cancanta zai fi wa mutanen adama aiki shi suka zaba alhamdulillah to sai dai kuma mataimakin dan takarar gwamna na jam'iyyar apc honorable martin babala ya ce su fa ba su razana ba to amma kuwa lokaci ne da yan adama za su hada kai don ciyar da jihar su gaba eh, a gaskiya sai godiya ga Allah za mu ce domin ko ta ina an shi ba fitina kuma mutane sun fahimci tafiya a yanda yake tunda an yi kamar test ne na ka yi 28 March. So tari idan aka yi zaɓe 'yan takara in suka faɗi wasu sukan in suka sha kaye ba suka ɗauka kadara ba ko ya za ku je eh, to kaga da wannan katri da nan magana rikici man ba taso ba kuma za mu zama da su mun share mu karbe su in sun yadda don a ci gaba yadda za mu daga kasa mu e to za mu fadi wani zabe kamar football ne mataimakin nan takarar gwamna kenan na jam'iyyar APC a jihar Adamawa Honorable Martin Babale Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya to an gaishe ka malam ibrahim abdulaziz a jihar borno kuma an sake zaɓen wasu ƙananan hukumomi ne da aka yi jiya sakamakon tsaikon da aka samu wajen kawo kayan zaɓe haka kuma wasu bayan allah da suke kayan su ta zuwa wurin zaɓen sun yi hatsari ga dai haruna dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a yau lahadi nan ne kananan hukumomin bama da gala da ganze da goza za su gudanar da zaben gwamna da aka sauke a jiya sakamakon isowar kayayyakin zaben cikin kurarren lokaci wannan da ya biyo bayan matsalan samun kayayyakin zaben ne cikin lokaci da aka danganta shi da sake buga katin zaben gwamnan sakamakon cire jam'iyyar leba cikin takardun kada kuri'ar an dai gudanar da waɗannan zababuka cikin kwanciyar hankali ba tare da samun wannan tashin tashina ba sai dai wannan matsala na rashin isowar kayayyakin zaben cikin lokaci wanda ya sa hakan aka ɗage waɗannan zaɓuɓɓuka da ake sa ran za a soma gudanarwa gobe da misalin karfe takwas na safiya a mazaɓin waɗannan garuruwa haka zalika a jihar yobe da ke makwabciya da jihar borno a nan ma an gudanar da zaɓe lafiya na kuma zai ci ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da aka keɓe a cikin garin damaturu da wasu daga ƙananan hukumomin da ke jihar yobin ke kada ƙuriyarsu ga ma yadda tattaunawa mu ta kasance da su lokacin da suke dakun sakamakon zaɓen da suka kada. ina kenan wani karamar hukumar gujewa gujewa ko eh, tun da ganin cewa ba a garin ku yi zaɓe ba wani gari ne kai a nan cikin garin Damaturu menene fatar ku ne game da sakamakon wannan zaɓe fatan mu dai wannan sha mu Allah abin da muka zaba muna bukata a ba mu kayan mu Allah ya to ya kuke ji ganin cewa ba a garin ku yi zaɓe ba duk da ba a mazaɓar mu muka yi zaɓe a gida ba mu gode wa Allah to idan idan har Allah ya sa aka fitar da wannan sakamakon zaɓe za ku karba eh insha Allah za mu karba wanda aka ce shine ya ci alhamdulillah shi ne Allah ya zaba mana suna na alhaji abu mole kowa san da wani so daga ina a daga buniyari ga shi na ganka a nan mazabar cikin garin damaturu eh ka gan ma mazabar damaturu ko daga gani a gurin nan ba gari ɗaya muka zo ba amma dukkan mutanen buniyari ne wahala ta kore mu to zai dan aka gabatar da wanda ya ci nasara za ku karba za mu karba don mu a takaice ma abin da nake so in gaya maka muna gani akan muna kan nasara ko Alhaji Ibrahim Gaidam shine gwamnan jihar Yobe ga kuma abin da ke ce mini bayan kada kuriyarsa a garin Bukar wannan karan duk kayayyakin ya sun isa inda ya kamata su isa kuma an samu gaskiya cin gaba akan amfanin kan rida dama shi irin problems da aka samu na kan rida a baya wannan karan an samu irin cin gaba insha Allah ba za a samu problem na kan rida ba kuma tabbatar cewa sun yi aiki a kai ba a samu problem ba last time da na zo na accreditation a dekir na samu na abin nan amma wannan karin second biyu kan rida ya dauke ya sa suna na na accreditation da kuma mutane da yawa cikin lokaci sun samu sun yi accreditation kuma lamban mutanen da suka zo suka karbe shi na gaskiya sun kai double yadda nake a jiya ne dai aka samu wani hatsarin mota a karamar hukumar biyu da ke jihar borno inda wasu jama'a suka fito daga garin gunda don zuwa kada kuriyarsu a garin mirna sakamakon irin barazanar tsaro da ke wancan yanki sai dai sun gamu da hatsarin mota inda aka ce kusan mutane 66 na kwance ne a asibiti a halin yanzu gama abin da ɗaya daga cikin mutanen da suka fito daga wannan yanki wato barista jibrin gunda ya shaida min ta wayar tarho abin ya faru ne haka mutane da yawa akwai wani irin mota ana ce delta ko kanta ta da wani abu a mota ka san babban mota ne eh, daga da suka fito daga gunda za su yi na za su zo zaɓe ka san wasu shida na gudun a na muka yi zaɓe because of the insecurity ba wanda ya mutu ka babu a yanzu haka dai al'umman jihohin borno da yobin sun zira ido ne su ga a sakamakon zaɓen da suka kaɗa na zaɓen gwamnoni da kuma 'yan majalisun dokokin jihar wanda ake ci gaba da dakon sakamakon waɗannan zaɓuɓɓuka haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla an gaishe kaɗan mutanen biyu. Sai dai na ga Grace har yanzu kina da sauran tulin takardu a hannunki sai ki aje mana su har sai mun dawo shirinmu na hantsi domin gajin mai ta shigo da takaitattun labarai. Akalla mutane bakwai aka kashe jiya Asabar a Najeriya a yayin da mutane suka fito domin yin zaben gwamnoni da wakilan majalisun jihohi. masu lura da zaɓe sun ba da rahoton cewa mutane bakwai aka kashe a jihar rivers aka kuma cinnawa ofishin hukumar zaɓe a bugoma wuta shaidun gani da ido sun faɗa a kamfanin dillancin labarun reuters cewa harbe-harben da aka a titunan birane da dama na jihar rivers ɗin ya tilasta wa mutane zama a gidajensu kuma an fara zaɓe a makare a saboda zanga-zangar da aka yi da sanyin safe jiya asabar a fatakwal babban birnin ƙasar ya jinkirta rarraba kayayyakin zaɓe. Shugaba Barack Obama na Amurka jiya Asabar ya yi zantawa tarihi da takwaran aikinsa na ƙasar Cuba Raul Castro yana mai faɗin cewa yana son ya canja abubuwan da suka faru a zamanin zaman doya da manja. Yana son Amurka ta rika tuntuɓar ƙasar Cuba da ta dade a zama saniyar wari. Ganawar da aka yi a gefen taron kolin da ake a ƙasar Panama. ita ce ganawa farko a hukunce tsakanin shugabannin kasashen biyu cikin fiye da shekaru hamsin da suka shige. Ƙasar Bangladesh ta race wani shugaban masu hamayya mai suna Muhammad Kamaruzan a saboda laifuffukan yaƙi da ya aikata a lokacin da ƙasar ta yi yaƙin samun 'yanci daga ƙasar Pakistan a 1971. Wani babban jami'in gidan fursuna mai suna Foman Ali ya faɗa wa 'yan jarida jiya Asabar a harabar babban gidan yarin birnin daka cewa da misalin karfe goma da rabi na dare agogon can aka rataye mutumin. A shekara ta 2013 wata kotu ta samu kamar zam da laifin cewa ya taka muhimmiyar rawa wajen kafa wasu ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai da suka kashe dubban mutane. a lokacin yakin 1971. To ma da lada takaitattun labaran kuma kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai an jima da hantsi idan mun dawo yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta taya ni gabatarwa da Jumai Ali da ta kawo muku cikakkun labaran duniya sai tafiyar Gilbert tafiyar dan mutanen Habasha wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin Chasop Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima mun dawo da hantsi sai an jima ku. تعال هيري <laughs> This program has come to you from the Voice of America, Washington.